Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wai cikin ɗaya kashi na arba'in da tara. Ɗaki guda aka ware min don Umma ta ce ba zan zauna ɗakin su ta rahaman ba wannan karan. Akwai masauran kayan gyara da Umma Anam ta bayar a ƙara samu a kwanaki biyun da suka rage mana. Babu wanda ya yi magana boss, ni ma kuma ba mu kowa ba. Da yake dare ne bayan an ɗan gaggaisa duk muka kwanta. a safiya yau nake jin wai za ka yi lifi na gidan dad ne haka kawai na gaba na ya faɗi amma sai na danne zuciyata na ci gaba da addu'o'i har yanzu ya kasu na ƙasa raina ina son na san halin da yake cikin da dad fiye da kowa a gidanmu sai dai hakan ta gagara don boss ya tushe ko ina da zan iya jin su su an mutane mun suna ta shirin tafiya can gidan domin amsar laifin su ma sai a yau daga sauran manyan 'ya'yan ummu 'yan uwan tagwaicin Ahmadu Rahman Abdurrahim da Abdurrahman sai Amin dan uwan tagwaicin Minal sai uncles din su hudu so banda matarsa kyakkyawa mai kirki da yaran su hudu masha Allah sai Aryan shi ma da matarsa da yara biyu. Ayyan ma matarsa da yarinyarsa daya sai ciki ƙarami da matarsa ke da shi. Sai kalli shi ma da tasa matar da yara biyu. Dukan su ma ajiya suka iso daga India. Gida ya cika yadda ake so tamkar biki ne da ya shafe su na jini. Washe gari sai ga wadda naji suna kiran Anta Samha ita ma da nata 'ya'yan. Sai kuma babban mace suna kiranta Anta Mimi. Wallahi ban san sanda hawaye suka fara mun gudu a kuma ta ba. Duk wani kiwa ahali sun toshe min ita ta ko ina. Sun maye min gurbin dangin da suka nisance ni. a wajen amata ramin da ke jin wai ya zo masarauta wajen ummiyo da safe bi nemi inda nake ba ya wuce ban ji komai ne na game da hakan sai daga baya suke bani labarin ummi ce ta ce an daina gani na shi kansa ba zai gani ba ni sai da abu su so bani dariya amma na kan a gidan dad kam shirye-shiryen karɓar lefe suke duk da ran mai a ɓace ke mutuka tana dai ƙoƙarin dannewa ne shi dai dad ba ka gane sa don ya fi mai da hankali ga lallashin ƴar lelansa da suka cika zuciya da alƙawarin komawa da gidan je nan ba da jimawa ba kusan sha biyar su amintar suka iso gidan su huda ko da dai bata fito ba zaman ta yi a cikin ɗakinta amila kuma an fito a irinin wayo sai ta iske waɗannan sun ci ta a duk iskancin da take takamar ta tara ko ta iya dole fa tana tsoje guda ta kama kanta har ta je ta kuma samu guda da ke ɗaki gulma cewa lalle fili ta shahara a tsirin nata har 'yan gidan sarki ta yi mawa cikin ta ci shahuda ta ce tsinan ya ji kan matsafa. ai na alƙawarin da kuma gidan bibi wallahi ba za ta kwana a gidan ba shi kansa sai na saka shi na dama wallahi kuma abin za ta shiga da fito hajiya wato mama atika ta ma alƙawarin ko hannunta ba zai riƙe biran uban da ya haife ta Dariya Amina ta sanya da sake tunzura ta akan hakan da za ta yi shine daidai. Kuma ta ji daɗi akan matakin da Mama Atika ta ce za ta ɗauka akan kar Bilkisu ta rabu Jawad. Don su faɗi yanzu tunanin na kan asiri Bilkisu ta yi muje ba wai son ta yake ba. Kamar kin manta da aikin matsafa kenan, cewa shahuda cike da takaici. Haka dai suka yi ta aikin zagin Bilkisu da Alhaji Babba har da su Umma ba su tsira ba. Kai gidan sarki ma sai da suka samu rabansu. Oho, su ba san ma da zaman wata shahuda ba a duniya balle a cikin gidan. Sun bar raje je abinsu suna tarakokinsu tamkar gidansu. hankalin su kwance yake a gidan dad duk da sun ga cika da batsewar da mummy take yi ba su nuna ta dame su ba karfe biyu da wasu mintuna na rana matan uncle din jawar da sun suka iso da laifin bilkisu Kayan ne gwargwadon iko na gani na faɗa ba fariya a ciki balle nuna amfuwa sai dai fitsarin kayan da nagarta su dole ne ta girgiza zukatan mahasada da masu ganin wanda aka domin ta bata cancance su ba inda zane ba sai haɗe yawo ake yi hatta da Luwisa da yanzu ba sa faɗa da Bilkisu kuma ita ma mijinta alhamdulillah sun samu sauyi sai dai ta ci ci a ranta haka ma sauran dangin kowa dai ta ciki na ciki su kansu matan uncles ɗin jawar da suka kawo kayan kowa dai sai murmushin saman fuska tunda su ma sai yau ne suke ganin kayan tunda su umma ne suka haɗa su. to kowa dai ya danne an gama komai lafiya an kuma bar kayan anan sai da ya gani sai a kai su masarauta zuwa gobe idan Allah ya kai su ma su gimbiya su gani tukuici mai tsoka 'yan masarauta suka sauke masu umma wanda ya girgiza kowa hatta mami da take ganin wanda dadi bada a bari yayi yawa da ai kam tunda da safa suka koma masarauta babu abin da suke sai labarin laifi suka addama wa bilkisu da tsokana musamman su Rahman da matansa Aryan da suke biya musu da yake suma mashiriritan ne sai da gimbiya ta fito da kanta ta kora su daga kan bilkisu sannan suka samu mata lafiya gayya ta ban mamaki su suka yi a wannan bikin al'amarin har ba a cewa komai tun ayo bakin nesa ko suka fara sauka irin su abba ta duk yau suka kawo matansu gidan umma babba su kuma suka yi yada zango a masaukin da safi suka tanada musu ango koyo yau alhamis yana zuwa ofis sa amri ko rusa akan ya tafi sun bashi hutu kar ya kara ganin kafarsa sai nan da sati bi cif shi dai murmushi kawai bai ce komai ba 'yan station ɗin su madi zuwa yanzu sun san ba su ya awar bilge su masu gulma dama soyayya yake da ita sai bakunan suka buɗe aka samu nayi yi yayin da masu goya marus baya suke ta angiza ta maganganun batanci ga bilkisu da je ɗin kansa su na ƙwarai kuma murna suke taya su da ganin sun dace da juna masarauta tun da garin Allah ya waye an tashi ne cikin shirye-shiryen kamu da aka haɗa shi da Hausa Fulani dai baki ɗaya su ummi da zifa zuhra rabika amina nabila duk suna can su ma tare da su a mata rahman abin burgewa kuma duk ƙawayen sabodin school sai da su ummi suka gayyato su su ma duk suna ta isowa masarauta a safiyar yau hakan sai ya saka bilkisu hawaye da tuno iyayenta ina ma da ransu wannan rana ta zo mata ina ma suna jingina da ita har zuwa yau dinta ina fiddosin da kawar amana ko ta ce yar uwa rabin jiki kullum addu'a ta Allah sada ta fiddosu da iyayenta kafin ta bar duniya tun da safe dama mai kunshi da zo muka shige daki daga ni sai ita ta shiga zana min da nutsuwa zuwa zahar ya bushe ya shar kamar ka cinye dan baki da ja aka dan dara mini kasancewa fashin sallah nake dama sai kawai aka shige min gyaran kai a nan gidan Dangin biya da dukkan kayan gyaran kai a gida da take makanta. Bayan an kammala ne wanka lokacin karfe kusan uku. Kasancewa ba sallah zan yi ba sai ban damu da kwalliyar da ake shirin tsara min ba. Ni kaina ba sai an faɗa ba na san ina tsaruwa daidai gwargwadon iko. Bayan an kammala kwalliya aka shirya ni cikin atamfa 'yar ubansu da ta sha Stonescock ɗan gaske. Sikin da riga aka yi da suka da ainihin tsarin jikina duk da ba su matsayi ni tsamtsan ba. Sun dai zauna min a jiki ɗas har ni kaina ban gaji da kallon na ba. An mun nan kwali mai tsari aka kawata adannawa da sauran kayan ƙawa na kwalliya irin sarƙa da sauransu. kamshi na kam ai har hawa kan mutane yake yi da ka da kaga cikakke bahaushe a jinin fulani tabbas ayo na sake yadda da babu mummuna a duniya sai wanda ya muna na kansa idan har zaka tashi ka gyara kanka to ka wuce a kira ka da muni dama mace rashin gata da kulawa ne suka da shi can kyawu na mai cike da kwarjini Daranya mata ne dan a cikin masarauta ma za a yi sa. Su umma da dangin su duk sun yi su masarautar, haka ma dangi na bangaren uwa. Sai inda Zainabu da Sumumi har da Amila. An tashi guda dai ban ganta ba. An gidan sports ma kam ina da tabbacin kwai da ne a wajen nan. babu abin da dai za a ce ma ubangiji sai godiya a wannan al'amari amma tabbas bilkis ta zo da farin jini mai ban mamaki da tarin alkhairi iyayen ƙawayen da su ummi matan su aliyu abokan aikin su yan station din su ƙawayenta na makaranta har ma waɗanda suka zo dalilin wani da wani duk suna a wajen sai karfe hudu da rabi gimbiya sarauniyar gagarba na dilmina ta fito rike da hannun amarya bilkisu mai gadon zinari ai a take wajen ya dauki kananan magana musamman ma 'yan su jawad da a da suke dauka bilkisu ba komai ba saboda yadda su mummi ke munana ta da kaskantar da ita a gare su Wani sun ɗan santa sama-sama wasu ko sai ayu suke ganin ta ganin yadda ɗumbin mutane suka taru dan ni sai kawai na ji hawaye sun zubo min a kumatu zura ce ta duka gaba gabana inda ya kasance mazauni na ta share min shi da hankali tana murmushi haba amarsu ai lokacin kuka bai yi ba kin ji sai gobe idan Allah ya kai mu kina kusa da boss da sun zubo ya lashe kayansa ta kare magana da kashe min ido hararat ne ban iya cewa komai ba sai dai fa magana da sai na ji na ya dan fadi na tuna kuma ina period sai na dan ji sauki a raina ba ta lokaci wajen fara gudanar da abin da ya tara mutane ba komai kuma a nitsa babu wata hayaniya ko da aka fara gidan ƙwarya ma a nitsa yan mata da matan auren ma masu jini a jika ke yin rawa ina tsakiya ni kam ana ta zuba min liƙi an nuna liƙi da ni mai tana guguda min ita ma idan ta tashi aure za mu je saudiya da masu kiɗan su mata murmushi kawai ne mata don ta bani dariya komai ya tafi cikin burgewa da kwanciyar hankali kafin a koma yin hotuna da kowa ke fatan yi da amarya da gimbiya ga garbato zuwa magariba aka tashi ni dai tun ma kafin magariba muka bi wajen tare da umma da a kodayaushe tana kusa da ni idanunta akan kowa da zai iya raba ta don ta ce ita ba ta wani yadda da kowa da ke wajen ba a bangaren su je su ma suna can suna nasu shagalin su ma iya su ne zalla a wajen abokansa sariyan duk suna can don kore su annini su dai su abdurrahim da su anwar ba su je ba kasancewa su je yayin su ne wannan shiga ba ta su bace suna buƙatar sakewa kuma suna macen gidan mami munubiya suna shan shiftar su hankalin su kwance dauriya kawai je ke yi don kansa ciwo yake masa matsanancin ciwo ma kuwa amma kasancewa ya san duk dimbin mutanen nan dan shi suka taru sai ya daure har zuwa goma na dare kafin ya gudu ɗakin da zai kwana a hotel ɗin ya bar su. Ko wanka bai yi ba don bai jima da yi ba. Kayansa kawai za mu yi faɗa saman garin ya kwanta. Yana sauke tawayen ajiyar zuciya. Cikinsa kuma mamakin Bilkisu yake yi. Karamin yarinya da ta sai shigin jan aji da muskilanci. Tun da tafi bata neme sa ba, ta dawo ma haka. Wani bangare da zuciyarsa ya ce, kai da haƙƙin sanin lafiyar da ke kanka ka neme ta ne? Kansa ya dafe kawai da limshe idanu. Kafin ya buɗe a hankali ya jawo wayarsa, don tana da saƙonin da ya ce a turo masa. Kasancewar datarsa a buɗe suke ta sun ma buɗe kansu, har da videos ya saki wani lallausan murmushi mai ban mamaki. Shagulgulan biki sun ci gaba da gudana a washe gari tamkar yadda aka tsara. Su kuma babba sun yi biki su ma a matsayin iyayen ango. Kafin zuwa al'asar su ɗunguma zuwa masarauta domin halitta walimar gimbiya ta shirya ita ma. Walima kam ta ƙayatar fiye da zato. Amarya ta sha kyau cikin shadda pink mai duhu. Inda malamai maga da annabawa suka gudanar da wa'azi mai kashe jiki da bargo. Bilkis kam dai an sha kuka idanu sun ƙara girma. Tun su zura da ke zaune kusa da ita tana mata dariya. Har suka koma lallashinta, su ma suna share hawaye don jikinsu duk ya yi sanyi. An tashi ne kabda da magarba, da haka kowa yana yin sallah shirin tafiya dina ya fara. Amarya ma wanka aka saka ta ta shiga. Gaba ɗaya jiki na a sanye yake, tunani da fargaba duk sun cika min zuciya. Yau ni Bilkisu ni shi za a ɗauka a kai gidan bosu a matsayin matarsa ta aure? Aure ba yahu ba, idan na je shi kenan na tafi dindindin. Duk na san ba san shi nake ba shi ma kuma ba san nawa yake ba. Na ɗaura ɗamar yi masa biyayya insha Allah. Zan yi haƙuri tamkar yadda kowa yake faɗa min zaman aure haƙuri ne. Zan yi biyayya a gare sa matsayinsa na mijina shugabana. zan yi aiki da dukkan dabarun da umma annan da biya suka dora na akai domin samun zaman lafiya a gidana ko da a ce ba zai so ni ba to sayinsa nake ji har cikin raina yanzu dan a daren jiya mun yi zama na musamman da umma annan inda muka tattauna game da kamanninsa da anwar har ma da umma annan ta abubuwa da dama ta tabbatar min da ni ce dace ne wannan aikin na bincika abin da ya shafe sa watanin za su iya fahimta idan akwai alaƙar da duk muke zargi don kamannin su muce kama kawai akwai dangantakar jini dole ban san komai abin da ya shafi family ɗinsa ba sai dan abin da ba za a rasa ba shi ma iyakarsa daga wajen sumam ne da da rashin jituwa tsakaninsa da ya kasim amma arena tunda muka haɗu da umma anum nake jin abubuwa da dama na zo arena game da shi don nan tunanin tunanin na tsautace jikina na na fito kasancewa ba sallah zan yi ba zaman yi min kwalliya aka yi tun na jiwa ne kawai na da ke ɗakin sa amma mun suna shiryawa har na ji tsit alamu da sun buje don zuwa yanzu an yi sallar isha'i ban sanya yanzu misalta muku irin kyawun da ne ba yau ma amma na ba mu kowa damar ya hasaso na a cikin zuciyarsa kwalliya ta tayo ta kasance har da alkibar da Muhammad ta bani a matsayin ta ba sai an fada ba a gani da ita kaɗai ya isa amsa ga mai kallo cewa an sayi ta da kuɗaɗe masu nauyi da darajar gaske suna cikin gyara mai alkebar da sintin kyawun da na yi an ta sama ta shigo wow masha Allah amarya kamshi ta faɗa tana rungume ni ta dago ni tana kallo na da cigaba da faɗin wannan ai sai kirkita an ya ce an fasa da nadin da rewa wannan suke min kwalliya suka yi ni dai kaina kasa ban da na kalle ta ba ma dan ta sa na ji kunya ga shi kuka ne ke ta kokarin taso min ina dannewa ganin ba a kai wajen umma ba sai ni tunanin za a sake dawo da ni nan din kenan gilma sai gobe idan Allah ya kai a take na ji ciki ya wani lullube ni ko ina kunyare yake da haske a masarauta shi yasa ko da muka fito duka yana kasa yake ina kallon inda muka nufa mun tsaya daidai motar da na hango uga jabir jingine na waya tun fitowar mu yana ganin mun karasu ya ajewa yana murmushi da faɗin an ta sama aini da da shirin bin bayan ku dan naga ba ku san ba mu amaryan nan kamar murmushi ta mai saudi tana gyara hula alkabbar to gaskiya ba da mun so ba za mu ba ku dan ba mu gaji da diyan mu ba amma yaya muka iya wannan shine girma uga na yadda ya buɗe ofin mu da cewa aure yakin mata ta ce har mazan ma da daɗin gamshin tararansa da na sani ne ya fara tarbata da sallama na shaƙa na lumshi idanuna ina ƙoƙarin da bugun zuciyata da kalatu yawon da zai jika makoshina da ya bushe sai da na zauna da kyau ma ta gyara ma alkyabba sannan na tsinka murya sai na gaishe ta ciki da mutuntawa sai da suka gama wa uga jabi ya rufe mota ya shiga shi ma ita ma motar da za su tafi a ciki tana nufa ta shiga ina yini na faɗa hankali har ban yi zaton zai maji ni ba shiru ban ji ya amsa ba kuma tabbas ina ji a jikina idan sa yi na suke ina jin sa a cikin bargona kaɗan na juya daga lissashin da yake don in tabbatar da bijin bugu ko in wulaƙancin ne a kusa ina ɗaguwa nuna na shigewa cikin nasa saurin mai da kaina ƙasa ne ina ɗan ƙuƙuni a cikin raina ba tare na san bakina na ɗan motsawa ba a shi mutum babu abin da ya iya sai kallo har sai an hango maka muni juyar da ke kallon yadda bakinta ke ta shining da ɗan lipstick ɗin da aka sanya mata ya lumshe idanu a hankali yana soke ɓoyayyar ajiyar zuciya mai da kansa ya jikinsa ta kwantar ina mai jin takaicin yadda ya yarda da zuwa wannan dina ɗin banzar yanzu fa kowa sai ya ga wannan kyawun da ta yi ko da na ya sake yi a kanta, yana binta da wani irin sassan kallo. Gaba ɗaya kamshin tunanin ta ya saukan sa kasala. Ahem, ahem, Jabri ya gyara murya. Haɗe fuska ce ya balla masa tare da ɗauke kansa ya maida gefe. Bai dace komai ba. Jabri ya haɗi da nesa da ke cinsa da kyar, sannan juya ya tada mota suka fice. Shirin mota ta yi baka jin motsin komai sai na AC da kamshin tunanin mu. Tunda da gaida Uga Jabri ni ma ban sake ɗago kaina na kalli inda suke ba. Dodon na kuwa tun gaisa wasu da ta sama ban sake jin ya komai ba shi ma. Ana ta kiran wayan sama yayi kunnen uwashe gudun ka baya ji ana kira. Mintuna kalilan muka iso wajen taron, inda muka tarar da abokansa da su ummi tsaye alamar isowar mu suke jira. Jabir da ya fakin ya fito ya kalli je. Ku zama cikin shiri boss, bara na musu magana. Kai kawai daga masa shi kuma ya fice. Kusan tsakani 20 da fitar uga Jabir babu wanda ya motsa a cikin mu, da gani har shi. Ina ta dan juya zoben ya tsana ne, dan gaba ɗaya a takura nake jin zaman namu kusa da juna. Bana son rawa, na tsinkaye sa ƙasa ƙasa sai tunkunne na. Da sauri na juya gare sa dan maganar ta zo mu. a karo na biyu muka sake haɗa ido sai dai yanzu kamar yadda na sojin yana wa kamar ɗazun hakan ya gagara kallo yake min irin na tsakiyar idan na damkar zai haɗi da su dan tamkar yamin ɗaurin gora ne da manyan idan nasa da ayyuka suke farare tas babu sirkin ja alamun dai baya tattare da bacin rai da kiran na samu ne kokarin yin kasa da kaina zuciya tana wani tsitsinkewa tare da jinin jikina amma a bazata sai yin tattausan hannunsa ne a haɓa da ya sake ɗago fuskar sai zuciya ta sake wani irin zillo tamkar za ta faso kirji ta fito farfar na fara yi da idanuna da suka cika tab da kwalla a lokacin da ya matso da fuskar sa tawa har muna jin saukan numfashin juna lumshe da nuna kawai ne ganin ban da wata mafita kuma ya kawo bakinsa dab da nawa yanda jikina yake tsima zai tabbatar maka da matsanancin tsoron da nake da yanayin Tsikin jikina duk ta miƙe jiya da ke kallon da bili ta rikice ya saki san murmushi tare da goga hancinsa kan nata murya can ƙasan makoshi ya ce matsoraciya kawai darajar matata ta fi ƙarfin da kisan ɗinta a nan wajen yarinya hakan ba zai taɓa yiwuwa ba sai a fara ta insha Allah ba dan girman alƙawari ba da ba zan taɓa bari ke shiga wajen nan ba ni kaɗai na fi cancanta ni shi da wannan kyawun naki a cikin gidana ina ƙara maimaita miki bana son rawa ya ƙare magana ɗora yatsansa babba saman lips ɗina ya kwashe ɗan lipstick ɗin da aka samu wata irin kunya na ji ta lullube ni mai haɗu da tsoro da ɗan haushin goge min lipstick ɗin da yi ni kasa da kaina ina ɗan kumbura da faɗin to ni na ma iya rawan nema sau kaɗan kawai na ji a saman labbana mai azabar zafi na ɗago idanu na da suka cika da ƙwallo a kansa sassan ya murmushi mugunta ya saka min har dimple ɗinsa duka biyu suna lubawa ya dage kafaɗinsa na ɗage gida ɗaya da taɓe baki alamar ni na ja kafin wani ya ƙara magana a cikin mu aka yi nokin glass ɗin motar sauke glass ɗin yayi Oga ne masa magana akan mu fito. Ban ji amsar da ya bashi ba, bai ci mu komai ba ni ya fice. Ina kokarin gyara alkyabban ni na fita, na ji an bude kofar bangare na. Na dago don ganin wani ne muka hada ido, ashe shine ya zagayo ta nan. Hannunsa na dame miƙo yana wani bata fuska da kallon ƙasa-ƙasa. A kunyace na dora nawa ya taimaka min na fita nima. Hannunsa na hagu ya sa ya ja hula alkyabbar, ya sake rufe min fuska da kyau. Ina ji wani cikin bakin abokansa na faɗin, mu ma ba kalla zami ba a yi ba wahalar rufe mata fuska. ban je ya shi amsa ba sai dariya da sauran su kai ina jin irin zafin da nake ji a duk lokacin da ya rabu jikina dan haka ne jarumtar darewa tamkar bana jin komai ina addu'a cikin raina Amma ka shige abokanansa da kawai na biye da mu a baya cikin kyakkyawan tsari babu wata hayaniya muna shiga da antibiotics da ke tsaye kofar tana jira mu muka fara cin karo ta shiga fesu mana farin abu mai galgali da kamshi masu hotuna kuma na ta kyalla mu sauran mutane duk suka miƙe idanun kowa na kan amarya da ango da ke cike da burgewa yayin da 'yan matan family din su je suke jin zafi a zukatansu da jin takaicin bilkisu da ta zo daga sama ta yi musu da shi sai irin su da kallo ɗaya zaki musu kango tsabarin kishi na tsanan bilkisun a cikin idanunsu MC kuna zuba ma amarya da ango kirari yayin da Aliji ta yi sake gyara makogaran sannan na zinari ya fara baitocin girma ga amarya kamshi Bilkisu mai ganin zinari cikin su mai taken Bilkisu Gimbiya mawaƙin nan dole ya ci kyautar mota Oga Aliyu da ke bayan mushi da matarsa ya faɗa yana yar dariya Murmushi na sai ya yi a hankali lokacin da ke kama kafaɗuna na zaune da ni a ɗaya daga cikin kujerun guda biyu da aka tanada da mu. Ni kaina waƙar ta min daɗi sosai, hakan ya saka ni sakin murmushi da ban yi niyya ba. jiya da limshi idanu ya sake budewa a kanta sai ne zauna a nashi mazaunin shi ma babu ta lokaci aka fara gudanar da abin da ya tara mutane an buɗe taro da addu'a kafin a kiran ummi da zo ta bada tarihin amarya a takaice hafiz mai bada tarihin ango tare da dorawa da shiƙiyancin ran da suka fara gane jawar ya kama da san amaryar tasa inda yake faɗa wajen dole ya saka mutane dariya masu bakin ciki ko suka shiga zuba tsaki da hadiyar zuciya bili kanta sai da tamar musa duk da ta san ba haka bane ba inda ita dai bai taɓa ce mata yana son nata ba Dagowa ta da nufin sa ta kallon sa sai suka haɗa ido, dan shi ma kallon da yake ƙasa-ƙasa idanu ana rike. Cike da salo wani ɗage min gidansa ɗaya, mai da kaina ne ƙasa zuciya tana motsawa. Ban sake yin kallon sashen da yake ba, ni ma na mai da hankali na ga kallon mawaƙan da suke ta baje fasahar su. Cikin ɗan waƙoƙi da duk ƙarerar su ne da sunayen mu. Umar M Sharif a dogon Janura M Ino Naziri M Ahmad, Hamisu Bireka, Isa Ayagi, Abdul Diwan. Kai abin fa ba a magana. Yan uwa da ƙawaye da abokan ango na ta casar rawa. Dikin da MC ke ta magiya da roƙon amarya da ango su fito filin rawa ya hana ni ko motsi.